Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana akan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko kilo has 9,000 biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar in ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya. da fatan kowa gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe goma sha biyu na daren yau Alhamis goma sha tara ga watan Fabrairun dubu biyu da ashirin da shida. Ga kanin labarai. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin dukkan kudaden kasar da take samu ta fuskar mai da iskar gas daga yanzu a saka su kai tsaya su sun gwamnatin tarayya. Asusun ba da lamuni na duniya IMF ya amince zai baiwa jamhuriyar Nijar bashin dala miliyan 91. Yau Alhamis ne za a yi zaman farko na kwamitin wanzar da zaman lafiya da shugaban Amurka Donald Trump ya kafa. Madalla a cikin shirye-shiryen namu za ku ji yadda mazauna garin Lakoja da ke jihar Kogin Najeriya suke kokawa kan fama da rashin wutar lantarki. A gaskiya matsalan wutar lantarki yanzu na ya wuce ya wuce ga mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. sannan kuma za ku ji mu ɗauki da rahoto kan yadda musulmi da kirista suke addu'o'in samun zaman lafiya a Najeriya a wannan lokaci mai muhimmanci na watan Ramadan da kuma azumin Kiristoci na Lent. Duk wanda ga yazo ya ce zai azumi ko da shi namu kamar na watan Ramadan nasu na da na yan uwanmu Christians ai kusanci ne wa Ubangiji. Daga bisani kuma muna ɗauke da shirin mu na amfanin ilimi aiki da shi tare da Yusuf Aliyu Harande. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Bronco. amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta waye gari cikin cikakkun labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu kan dokar da ta ba da umarni daga yanzu dukkan kudaden mai da iskar gas za a saka su kai tsaye cikin asusun gwamnatin tarayya. a wani mataki na garan bawul da gwamnati ta ɗauka da zimmar bunƙasa kudaden shiga da gwamnati kamar yadda ofishin shugaban ƙasar ya faɗa a jiya laraba karkashin dokar da ake amfani da ita yanzu kamfanin nnpc yana rike kashi talatin cikin ɗari na ribar da aka samu daga yanzu ofishin shugaban ƙasar ya ce wannan kason ma a saka shi cikin asusun gwamnatin tarayya ita gwamnati ta kasafta nnpc su Hakanan kamfanin NNPC yana rike kashi talatin kuma cikin ɗari na cinikin mai da iskar gas, sannan ya sami wani kaso talatin cikin ɗari na kuɗin aikin haƙar man da sauransu idan aka zo rabo tsakaninsa da abokanan hulɗarsa. Wannan yarjejeniyar ma gwamnati ta ce daga yanzu a zuba su cikin asusun gwamnatin tarayya, gwamnatin ce za ta ba shi shi NNPC wani kaso domin tafiyar da ayyukansa. Har yanzu dai muna Najeriya rahotanni daga jihar Filato suka ce akalla masu haƙar ma'adinai talatin da bakwai ne suka halaka sakamakon shakar iskar gas mai guba da ake kira carbon monoxide da turanci. Inda wata majiya daga ɓangaren 'yan sanda da kuma rahoton jami'an tsaro da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani suka tabbatar da aukuwar lamarin a jiya Laraba. Lamarin ya auku ne da safiyar jiyan a wani wuri da ake kira kamfani a cikin ƙaramar hukumar wase. Ministan haɓaka ayyukan ma'adinai Dele Alake ya ce wurin an yi aikin haƙar kuza ko ƙarafa amma aka daina amfani da shi kuma aka adana wasu ma'adinai waɗanda suke iya yoyo ko sakin iska mai guba. Ya ƙara da cewa mazauna yankin waɗanda ba su da masaniya kan irin gubar da ma'adinan suke fitarwa sai suka shiga ramin da nufin tono ma'adinai. Ministan ya ba da umarnin a rufe irin waɗannan ramuka da ke ƙarƙashin wani lasisi. mallakar wani mai suna Abdullahi dan China bayan aka sami rahoton mutuwar ƙauyawan da ke wannan yanki. Binciken farko-farko ya nuna waɗanda lamarin ya ritsa da su suna da shekarun haihuwa daga 20 zuwa 35. Gwamnatin jihar Platon ta bayyana fargabar cewa mutane da dama ne suka halaka sai dai bata ba da adadinsu ba, ta ƙara da cewa wasu da yawa kuma suna jinya a asibitoci da ke kusa. Asusun ba da lamuni na duniya da aka fi sani da IMF a takaice ya faɗa jiya laraba cewa ya amince zai bai wa Nijar bashin dala miliyan 91 bayan da ya kammala nazarin harkokin tattalin arzikin ƙasar ƙarƙashin wasu laimomin asusun guda biyu. Asusun ya ce bayan da ya kammala nazari, Nijar za ta samu bashin dala miliyan 61 ƙarƙashin wani shirinsa na taimakawa da ake kira ECF a takaice. sannan wasu miliyan talatin kuma ƙarƙashin shirin asusun da ake kira rsf a takaice asusun na imf ya ƙara da cewa hasashen yana nuna cewa tattalin arzikin nijar yana da ƙarfi yana haɓaka da kamar kashi kusan bakwai cikin ɗari a wannan shekara da muke ciki to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc A yau Alhamis ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai jagoranci zaman kwamitin wanzar da zaman lafiya da ya kafa zaman farko na kwamitin da za a yi a nan birnin Washington inda zai ba da sanarwar ƙasashe da suke cikin kwamitin sun yi alkawarin ba da gudumawa sama da dala biliyan biyar domin sake gina zirin na Gaza kamar yadda fadar White House ta shugaban Amurka ta faɗa. Sakataren yaɗa labarai ta fadar White House Caroline Levitt ta faɗa manema labarai a fadar shugaban ƙasan cewa fiye da ƙasashe ashirin ne za su halarci taron ta ƙara da cewa ƙasashen da suke cikin kwamitin sun yi alkawarin za su ba da dubban sojoji da za su yi aikin kiyaye zaman lafiya a Gaza. An tashi zaman shawarwari tsakanin Rasha da Ukraine na kwanaki biyu a birnin Geneva a jiya Laraba ba tare da an samu fita ba. yayin da shugaban ukraine vladimir zelensky ya bayyana rashin gamsuwarsa da zaman shawarwarin amma amurka tana ganin an samu ci gaba mai ma'ana a zaman da aka yi sai dai shugaba zelensky da fadar hada sun ce sai ta yi a sake zaman nan ba da jimawa ba A gaida sahabo Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. Mazauna Lokoja babban birnin jihar Kogi da ke tsakiyar Najeriya a 'yan watannin nan na fuskantar matsanancin rashin hasken wutar lantarki, lamarin da ya jefa su cikin kuncin rayuwa. wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Ahmad Muhammad ɗan Asabe ya aiko mana da wannan rahoto daga Lokoja. A 'yan watannin nan dai mazauna birnin Lakwaja fadan gwamnatin jihar Kogi sun tsinci kansu cikin duhu a sakamakon rashin hasken wutar lantarki da birnin ke fama da shi inda har ma mazauna birnin suka yi kira ga gwamnatoci a dukkan matakai da su kawo musu ɗauki suna mai koka da cewa wannan matsala ta rashin hasken wutar lantarki ya gurgunta yanayin tattalin arziki da kuma zamantakewar al'umman birnin. Salamu alaikum ni ne Abdulsalam Ɗanlami daga Angon Kura Lakwaja. a gaskiya matsalan wutar lantarki yanzu na ya wuce ya wuce mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gaskiya a yanzu matsalan wuta da muke fuskanta shi ya kuma ya jawo sanadiyan kuma rashin ruwa don dole da wutan za samu a yi famfon ruwa a yanzu ga iyayenmu suna wahalan ruwa in ban da ruwan bohul bohul din ma da wutar lantarki a wutar lantarki din kuma a yini za a ba mu wuta na minti talatin mu da ganin wutan kuma shi ya kai nan da kwana uku kafa sake bamu mu na minti talatin alaikum na zakari awal daga garin lakwaje nake muna roƙon dai gwamnati dai ta taimaka mana kan matsalan wuta gaskiya muna samun matsalan wuta sosai saboda rashin wuta yana sa ba ma samun ruwa a kan lokaci kuma ga lokacin hidima azumi ne ya zo wannan lamari dai na matsalar rashin hasken wutar lantarki da yake cinyewa a garin lakwaja ya tilasta wata kungiyar matasa mai suna the concern youth of lakwaja daukar matakin shirya zanga-zangar lumana zuwa ofishin hukumomin samar da hasken wutar lantarki ta abuja electricity distribution company aedc da na kogi electricity distribution limited kedl a ranar litinin da ta gabata amma daga baya suka janye kudurinsu na gudanar da zanga-zangar biyo bayan shiga tsakani da kungiyar fafutukar ganin mazauna jihar kogi sun wadata da isasshen hasken wutar lantarki mai suna light of lokoja movement suka yi na ganawa da shugabannin hukumomin samar da hasken wutar lantarki ta aedc da kedl da ke lakwaja domin sanin babban dalilin rashin samun wutar lantarkin a birnin lakwaja Comrade Zakari Ilyasu shine shugaban kungiyar Light of Lokoja Movement kuma na samu zanta da shi ta wurin salula inda ya mun karin haske bayan ganawa da kungiyar ta yi da shugaban hukumomin samar da hasken wutar lantarkin biyu wato AEDC da kuma KEDL. An samu matsalar rashin wuta a Kogi State eh, ba ma Kogi State da gaskiya Najeriya gaba daya by this moment and eh, mutanenmu customers na aedc wato ked da wuce sun sun abun ya damu mutane sosai har an fara shirin yin zanga-zanga amma a matsayin na kungiya mun ci ah, ya kamata a yi bincike ah, a gano menene ke tafiya akan wannan eh, al'amuran saboda haka ne samu ka zauna da ainihin kungiya na kiyaye wato wata e haka wani state muka zauna muka tattauna muka me yake faruwa akan ah, wannan maganar rashin wuta alhamdulillah yanzu nan dai ah, abin da ya kasance shine ah, an zauna da an yi an tattauna kuma mun yarda abubuwa da ya kamata a yi within the shortest period of time ah, one of it is that ko mun gangantan shi no matter how small allocation da ake kawowa ya kamata kowane customer a basu ko da kaɗan ne kafin lokacin da new generation zai yi stable so ko mun kankantar wutan da kamata aka kawo ko da ba yawa ya kamata a ce kowane fida kowane kwastoma awa ɗaya ne awa biyu ne a samu ba wai a ce shi gaba daya an zauna cikin duhu ba sai ainihin kwastoma su wanda suke tajisiri su ne za su samu 24 hours kaga wani abin bai dace ba saboda haka wani abubuwan da muka tattauna kenan kuma rashin wannan wutan na. ya kamata a ce a ƙarshen wata kowa ya gani a bil ne in akwai wuta bil in ba wuta bil ya rungu saboda abubuwan da muka tattauna kenan mazauna birnin lakwaja musamman al'ummomin manyan unguwanni irin su unguwar sarkin lakwaja da unguwar kura da madabo da kabawa da sarkin noma har ta kama zuwa falele sun shafe wata da watanni suna fuskantar matsanancin rashin hasken wutar lantarki lamarin da ke gurgunta yanayin tattalin arziki da kuma zamantakewar yankunan Ahmed Muhammad Dan Asabe, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Lakwaja a tarayyar Najeriya. Madalla, azumi lokaci ne na sadaukar da kai ga ibada da nuna tausayi ga waɗanda ke cikin kunci. A yayin da al'ummar musulmi suka tashi da azumin watan Ramadan a wannan Laraba, su ma mabiya addinin Kirista sun tashi da azumi na kwanaki arba'in da ake kira Lent. Shugabannin addinan biyu sun mai da hankali wajen yin addu'o'in haɗin kai da zaman lafiya a wannan lokaci mai muhimmanci. Ga Zainab Babaji ɗauke da ƙarin bayani. Lokacin azumi lokaci ne na sadaukar da kai ga ibada da nuna tausayi ga waɗanda ke cikin kunci. A yayin da al'ummar musulmi suka tashi da azumin watan Ramadan a wannan laraba, su ma mabiya addinin Krista sun tashi da azumi na kwanaki arba'in da ake kira Lent. Malam Abdullahi Usman Abubakar shine ladanin babban masallacin Jos ya ce azumi na sanya talaka da attajiri su kasance cikin yanayi guda. Saboda shi azumi makaranta ce, wata makaranta ce wacce take nuna maka ka ji tausayin wanda bayi da shi da mai kuɗi da mara kuɗi a lokacin azumi duk lokacin annan ne ake gane ciwon e eh, shi talaka a baya ashe yana cikin wani hali to kai mai shi idan kai azumi yana da kyau a ce ka ɗau wani darasi da zaka tausaya ma wanda bai da shi ko da bayan azumi ne zaka gane cewa ashe yunwa da ake yi wani al'amari ne wanda kai ka tsallake ta to abin da kai ka tsallake ya kamata kai kuma ka tausaya ma wani ba a riya a cikin azumi ana yin azumi don Allah ne don yanzu zaka iya zuwa ka ci abinci ka ɓoye a cikin ɗakin ka ka ci ka sha ka fito ka goge bakin ka a matsayin kuma ka zo cikin al'umma kana yin azumi Allah ne kadai ya san wanda yake yin azumi kuma Allah ne kadai ya san iya adadin Ladin da zai ba mu yin azumi domin duk mai yin azumi rayuwar shi ma ya ta bambanta yana da kyau a ce kai mai yin azumi ka bambanta da wani abu da hayaniya da rikici da wani abun nan to ko da bayan azumin ne sai ka ɗau wannan darasin ka tafi da shi a bayan azumi Shi ma Reverend Fada Bulus Daliop na Fatima Cathedral Jos ya ce azumi na Lent lokaci ne na yin nazarin rayuwa da kusanci ga Allah. Mahimmanci na wannan azumi na Lent lokaci ne wanda ya kamata mu yi azumi ta duba musamman abubuwa da ya kamata mu bari domin bi ubangiji na daya shine cikin ban gaskiya tare da kuma aikatawa dole ban mu ya zama da karfi in ban mu ya zama da karfi dole mu aikata abubuwa wanda za su faranta ma allah rai da kuma akwai self-discipline wanda akwai abubuwa wanda ya kamata mu dena su ma'anan wannan lokacin len kenan lokaci ne wanda ya kamata mu duba rayuwa mu gyara a wurare wanda ya kamata mu gyara shi sa ana sa mana wannan tokan a goshi wato alama ce turbaya mun zo turbaya kuma dukan mu za mu koma wurin ubangiji so ya nuna da cewa dole duk abubuwa da za mu yi mu sa mu ga Allah da kuma abin da zai taimake mu domin mu shiga mulkin Allah. Na kuma zanta da wasu musulmi da Krista kan azumin da suka fara. Ahmad Ibrahim Tigana ya ce haɗewar ranar fara azumin na nuna alamar zaman lafiya. To gaskiya ni ba abin na hango a cikin wannan hikima na Ubangiji da ya kawo mana wannan lokacin watan Ramadan su kuma kristoti yan uwanmu abokanan zamanmu su ma suka fara nasu azumin to wannan ya nuna mana alamun cewa zaman lafiya ya zo mana gari kuma ya zo duniya ya zamana musulmai da kristoti mu haɗa kai mu zauna lafiya da mu kawo ci gaba wa rayuwarmu da rayuwar ƴaƴanmu da jikokinmu da zuriyar nan gaba da su taso duk wanda ga ya zo ya ce zai yi azumi ko da shi namu kamar na watan ramadan nasu da na yan uwanmu christians ai kusanci ne wa ubangiji saboda mai nadaman abubuwan da muka yi su kyau mu roƙe shi ya yafe mana saboda mu zama mutane masu amfani a cikin al'umma shi ma mr johnson ya buƙaci jama'a ne su kasance da imani allah ya kawo lokacin da irin lokacin da muke sa rai saboda watan ramadana watan azumi na kristan da na da na musulmi ne kuma mun gode ma Allah yanayin da abin ya zo ya taso ya zo lokaci daya. saboda mu musulmi da kristiyan da muna jos imanin allah ya sake ya shige mu ya kasance wannan zaman lafiyan da muka ciki ya ci gaba albarkacin wannan watan da muna, ciki lokaci ne wanda ya, ya kamata ya yanayin zama da juna mu iyaye mu ma yaran mu magana mu ba su tarbiya yanayin da za su sa tsoron allah a zuciyarsu Al'ummar musulmin da ma dai sun yi alkawarin yin addu'o'i don samun zaman lafiya da karuwar ci gaba a Najeriya. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. Allah sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon zai yada zango ne a jihar Bauchi, inda al'umma ke kokawa da halin ko'in kula da mahukunta ke nuna wa ɓangaren ilimin 'ya'yansu. Duk kuwa da bayanai da hukumomin gwamnati a matakai daban-daban ke cewa ana ci gaba da gudanar da shirin ciyar da yara 'yan makaranta wanda gwamnatin tarayya ta ce tana yi amma kamar yadda masu iya magana ke cewa gani ya kori ji bar mu ji ta bakin ɗaya daga cikin iyayen yara a yankin wanda yake bayyana irin halin da suka tsinci kansu musamman idan aka yi maganar ciyar da yara a makarantun ne. Abokin aikinmu Bala Ɗahiru ya yi muna nazarin halin da ake ciki a jihar a wannan tattaunawa da ya haɗa muna. sunana honorable alhaji abubakar unko jerman bulkacewa ko me ke tafi da kai a wannan lokaci a to alhamdulillah, abin da yake tafi da ni akwai matsaloli da suke faruwa a makarantar secondary school ta his wadda take legal misau kuma a matsayinmu na iyayen yara tunda kungiya ne na PTA ni da nake maka magana a matsayina na PR na wannan kungiya shine ne tattaki zuwa gidan rediyo domin in sanar da gwamnati halin da ake ciki a wannan makaranta da halin da ɗalibai suke ciki shine abin da ya kawo iyayen yara musamman wanda ke wato wannan makaranta ta kenan sun dogara akan cewa ƴaƴan suna samun wato abinci wato da ta ce kenan don ya kasance su ci su samu koshin da za su koyi abubuwan da ke tafi da ke kawo su wannan makaranta kenan ko ta kuma me za ka ce dangane da irin ciyarwa da ake wa ɗalibai a wannan makaranta. to alhamdulillah magana ta gaskiya shine halin da yara suke ci a yanzu hali ne mara daɗi hali ne na tausayawa kuma sai mu ga cewar in aka tafi a haka su da ake koyar musu karatu don su fahimta to idan mutum bai samu abin da zai ci ba babu yadda za a yi kwakwalwarsa ta buɗe ya fahimci ma me ake domin ta abinci yake ba ma ta karatu ba kuma mu mun san gwamnati kan taimaka wajen ba wa yaran nan abinci a taimake su don su samu karatu mai kyau a yanzu halin da ake ciki mu mun san gwamnati bata sani ba musamman gwamnati musamman mai girma gwamnan jihar Bauchi inda ya san halin da yara suke ciki a wannan makaranta to da zai tausaya mana da za a ƙara abincin nan domin yara su rinka samun abinci sau uku a rana amma yanzu wani lokacin abin tausayi abin alhini yara kusan sau ɗaya masu ke samun abincin nan kuma in kai kwamfiyarin da abin da ake bayarwa a baya gwamnati ke bayarwa a baya to yanzu ba a bayarwa yanzu kusan bashi ma ya yawa na ainihin masu kawo abinci yan kwangila wadda ake karɓar abinci a wurin su yan kasuwa bashi ya yawa ba sa ba da bashi sannan kuɗin da ake bayarwa ɗin bai kai a yi abincin a yara ya wadace su ba tun da dama akan Eh, layin da ake ɗin kuɗi ne wadda yake na kayan miya na ingredients da ake bayarwa a makaranta to wancan ingredients da ake bayarwa gwamnati tana ba da masara tana ba da shinkafa tana da duk abinci da garin kwaki da sauransu wannan kuɗin da nake gaya maka kuɗi ne wadda ake bayarwa na kayan miya to ya zama yanzu babu wannan masara babu wannan shinkafa babu komai wannan kuɗin kayan miyan shine ake utilizing ɗinsa ake sayan abincin da shi ake sayan kayan miya sannan kuma population na su yara na baya a haka ake tafiya ya yawa sannan kuɗin da ake bayarwa yanzu population ɗin bai kai ya ciyar da su abinci sau uku a rana ba to kaga wannan in aka tafi a wannan layin kaga akwai matsala to amma mun san gwamnati bata sani ba mai girma gwamna bai sani ba mun kai koke koke mu wurare daban-daban a cikin gwamnatin nan amma har yanzu maganar nan bata je kunnen mai girma gwamna ba ni na san inda mai girma gwamnan jihar Bauchi ya san wannan maganar in dai shi kaura ne na san ya san wannan maganar to wata ɗaya ba za a yi ba zai zo ko zai ba da umarni a gyara duk wannan tsare-tsaren na ba da kuɗin abinci da sauransu domin yara su samu wadataccen abinci a wannan secondary school ta legal miso. mai girma jarma a cikin bayaninka yana nuna da cewa wato rijiya tana barwa guga na ta kamar ina matsalar take. yawa to ta takamaimai magana ta gaskiya kamar yadda na gaya maka a baya in ma an bayar in ma ba a bayar ba tunda dai magana bata je gurin gwamna ba kaga ba za mu san cewar eh an gyara ko ba a gyara ba amma yanzu inda gwamna ya sani sai kuma bai gyara ba to anan za mu ce a gwamna ne bai ba amma mu yanzu gwamna ba da laifi a wurinmu tunda ba a gaya masa ba magana ba ta ji kunnensa ba to kaga inda ta ji kunnensa bai ba za mu ce kai tsaye mai girma kauran bauchi bai ba ko tsawon wani lokaci kuka samu kuna fuskantar wannan matsala kenan rashin wadataccen abinci ma ɗalibai yara a wannan makaranta sannan ko kun taɓa rubuta ita hukumar makaranta kenan dangane da wannan matsala? To alhamdulillah mun yi rubutu mun kai ministry for higher education mun kai ministry for education wannan ministry guda biyu duk mun je mun yi kai kokenmu kuma mun kokawa wasu daga cikin gwamnati ba na so in ce ko wasu wani ko wasu wani to amma sai muka har yanzu muka canji ba kuma gaskiya ba kuma wannan rashin abinci tun zamanin da mai girma gwamna isa ya guda ya bar gwamnati aka shiga wannan hali aka zo lokacin ma daga baya aka zo lokacin shi mai girma kaura amma shi mai girma ƙauran banci ba mu taɓa zuwa gaba da gaba mun gaya masa ko kuma a rubutu ya je gabansa ba to tunda ku rubutu bai je gabansa ba kaga baya da za a yi mu ɗora masa cewar eh shi yake da halakin yi kuma biyu ba amma yanzu idan saƙon mai je kunnensa muka tabbatar mai girma gwamna ya ji wannan zancen bai yi ba kamar yadda na faɗa a baya to a nan kuma za mu ce eh mai girma gwamna ne bai ba to don haka tun daga wancan lokaci muke cikin halin tausayawa da rashin wadataccen abinci a yara kusan sai muka gagara ganewa a'a so ake makarantar nan ta mutu ne a'a menene yake faruwa mun gagara ganewa to amma mu da yanzu kai tsaye muna miƙa kukan mu Allah muna miƙa kukan mu a mai girma gwamnan jihar Bauchi tunda mun san mutum ne mai adalci mun san kuma mutum ne mai tausayi Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk abokan mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, ni da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku sha ruwa lafiya. Bisalam. ga Bala Bronco da labaran wasanni. Kurun fara da kungiyar ƙwallon gafa ta Arsenal inda ɗan wasan ta Bakayoko Saka ya amince da ci gaba da zama a kungiyar har zuwa shekara ta 2031. kwantrakin saka zai kara ne a shekara ta 2027 yayin da kungiyar ta bukaci dan wasan ya tsawaita kwantrakinsa bakayoko saka ya sanya hannu a sabon kwantrakin da da ta dauke shi shekaru biyar a kungiyar kwallon kafa ta arsenal wadda hakan yake nuna cewa zai zama dan wasan da ya fi samun albashi a kungiyar dan wasan ya fafata a wasanni 296 a kungiyar inda ya samu nasarar zirara kwallaye 77 turkan arsenal za mu leƙa kungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ne inda Patrick Bendy ya nuna ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta liverpool dominic nan da wasu ya zai iya kasancewa jagoran ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta liverpool ganin inda ɗan wasan yake taka ledarsa idan muka lega kungiyar kwallon kafa ta manchester united kuwa har maguire dai ya ce yana sha'awar zaman sa a kungiyar kwallon kafa ta manchester united sai dai wasu raɗe-raɗi na nuna cewa tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta leicester city brand rodri ya bayyana sha'awar ganin dan wasan a kungiyar kwallon kafa ta alcadsia To daga nan kuma za mu leƙa wasu wasanni da aka fafata a jiya musamman a wasan neman shiga gurbin ƙungiyoyin sha shida da su fafata a gasan cin kofin ƙwallon kafa na ƙasashen nahiyar Turai europa Champions League. A jiya dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle ne ta yi ruwan ƙwallaye a kan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Karabag da ƙwallo shida da ɗaya. Olympiacos ba su da daɗi ba ba Leverkusen ta doke ta da ƙwallo biyu da nema. club brugge kuwa sun sulhunta uku da uku da tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid bodo ta samu nasara akan inter milan da kwallo uku da daya a gasar premier league kuwa an tashi can jaras biyu da biyu tsakanin kungiyar kwallon kafa ta wolves da kuma arsenal sai gasar la liga na kasar spanish inda kungiyar kwallon kafa ta levante ba ta daɗi ba villarreal ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi Serie A na kasar Italy kuwa an yi kunnen doki ne ɗaya da ɗaya tsakanin AC Milan da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Como. Bala Ɗahiru GTA Hausa, Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Kafin mu ƙarƙare shirin ga labarai a taƙaice. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu kan dokar da ta ba da umarni daga yanzu dukkan kudaden mai da iskar gas za a saka su kai tsaye cikin asusun gwamnatin tarayya a wani mataki na garan bawul da gwamnati ta ɗauka da zimmar bunƙasa kudaden shiga da gwamnati kamar yadda ofishin shugaban ƙasar ya faɗa a jiya Laraba. Karkashin dokar da ake amfani da ita yanzu, kamfanin NNPC yana riƙe kashi talatin cikin ɗari na ribar da aka samu. rahotanni daga jihar falato suka ce akalla masu haƙar ma'adinai 37 ne suka halaka sakamakon shakar iskar gas mai guba da ake kira carbon monoxide da turanci. Asusun ba da lamuni na duniya da aka fi sani da IMF a taƙaice ya faɗa jiya laraba cewa ya amince zai baiwa Nijar bashin dala miliyan 91 bayan da ya kammala nazarin harkokin tattalin arzikin ƙasar ƙarƙashin wasu laimomin asusun guda biyu. Asusun ya ce bayan da ya kammala nazari Nijar za ta samu bashin dala miliyan 61 ƙarƙashin wani shirinsa na taimakawa da ake kira ECF a takaice, sannan wasu miliyan 30 kuma ƙarƙashin shirin asusun da ake kira RSF a takaice. Asusun na IMF ya ƙara da cewa hasashen yana nuna cewa tattalin arzikin Nijar yana da ƙarfi, yana haɓaka da kamar kashi kusan bakwai cikin ɗari a wannan shekara da muke ciki. A yau Alhamis ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai jagoranci zaman kwamitin wanzar da zaman lafiya da ya kafa, zaman farko na kwamitin da za a yi a nan birnin Washington, inda zai ba da sanarwar ƙasashe da suke cikin kwamitin sun yi alkawarin ba da gudumawa sama da dala biliyan biyar domin sake gina zirin na Gaza, kamar yadda fadar White House ta shugaban Amurka ta faɗa. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar. Karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.